kuɗi a sakamakon farauta. Ya zanto yanzu ba dabba za a bayar ba, abinci za a bayar. Da ya za a kiyasta wannan dabba ta farauta abinci, abinci za a bada. Gero ne, ko acca ce, ko alkama ko shinkafa. da me za a mata wannan dabban kuntu hayyar ta'ami ya za a isaidi wani abinci ne za a iya sa a sakamakon wannan naman in arada an yi kawai mu alaihi in ana son kimanta shi da abinci za a ba za a kimanta shi da dabba daga cikin dabbobin da ake da so za a kawo wanzu abinci za a bada أجنة أم am أم تمر قال جنة عند مالك ce a wurin maliku ake badawa kuma ma in mun ce za a zuba abinci sha to ai har yanzu da ce tun da ba a ba da sakamakon farauta a nan kuma abincin ku gero ne in abincin ku gari ne in abincin ce a a da can alƙalan su ce don haka abin da suka ɗauka wannan zai zama hukunci ne tawararre kuntu fa in kawamuhu sha'iran a ɗauka ba su ba da alkama ba sai suka kimanta shi da sha'ir tunda abubuwan da ba a yi ba wata rana ta kan kai an zo an yaka a yi jozi uku kawali malik zai isa zai wata tara maganar maliki kala idza kana zalika ta'amun idan abinci ne zalika da kana zalika ta'amun zalika al-mawdi'u ajrahu afwan idza kana zalika ta'amu zalika al a ajzahu idan ya zama abincin nan wurin ne idan ya zama wannan idza kana zalika ta'amu zalika al-mawdi in wannan tana zama abincin nan wurin ne hajjaza abincin nan wurin kullum abincin nan wurin shine in a wurin ne abincin nan wurin ne to da wannan abun za a kiyatu ga ga yanzu misalin ke da kai wajen wajen zamfara wajen sakkusa wani abu ne dan ma wani abu ne da mutane can da ya suke sayan su suke abun da suke yi da shi wani wurin kamar wansu su na gero ba sun ma amfanin su sa an kama su gero sai dai su kalle shi wanda ake yi ba na gero ne ba ka zama wutan wajen mu ai da wuya ka samu wani abu sunan shi kunu a je maka dawa ce ya yi kama da wala a samu wani abu sunan shi a ainihin tuwo ka tarar ba dawa wace ba ka tarar ba dawa wace ba da kake tuwo dama ka fara ran dawa ce za ka samu ba za a ce maka ga tuwo ka sare za ka samu tuwon shinkafa ba ta ni ya zafa ka zauna ma ka ce tuwon shinkafa ne wato babba ne za ka iya zafi abun marmari ne sai na ka ce tuwon shinkafa ne amma na tuwo an kare kawai dawa ce kaga abincin mu bangaren kenan dawa ita ce kaza kuma kuma aka ce maka ne. kuma ka dawa na gero ne a ta maiwa ba a kuma bai ta sosai akan yi ganye haka amma ba ya zama jiki ba kan ce maka akwai kunu amma fa na wa ne ina da sabo abin nan ne amma ana shanta ana kunu da shi amma asalin kunu na gero ne hmm. kuma kuma ga na san da masa kana kishin garin nan na kowa duk magana an yi ya ga kauyen su ya shigo gaskiya dai shi ma haka nan ne alaban in ka je can sai ka ga alaban a bace ce irin wani abinci ne mai shi ana mata lokacin da muka je can an uwa na ije ya sai abinci ce ma eh, zai same ni wani kudu wani abinci a gari na ma. mai irin wani tuwo kuma ka tauna ba za ka yi haɗewa ce Allah zai mutu tarihi ni ma na je na haya da biyan kuɗi alamu. muna mamaki wannan wannan irin tuwo ne kuma san shi ba mu ni dai ban san alabo ba sai a can ba ga abincin wurin ne nan, shi nan za a yi amfani da shi ga in a can da yankunan can inda alƙalan su ke irin tarin da aka biyo in akwai irin wanda abincinsu shi wannan abun na abincin to da shi za a yi shi amma dai me yin mutum za shi haƙi ne me ya kai shi me sunan local government ɗin wani ankwa za ka je makka me kai ka ankwa ko abuja ba ta na giri ba kuma daga nan zuwa abuja ba fara aiki na ke daga nan sai an je can amma kuma karshen sa ka je ka san da tun da ɗan adam ne ka san da wani wuri cikin ɗari bisa ɗari da za a bu. Kulce, sakon ya tasaddako ala kulle miskiri. Aje je an yi kiman naman nan buhu kaza na alkama zai sai alkaman buhu kaza to in an tashi za a ba wa miskinai nawa nawa ya kamata a ba su ganin yana tabbatar mana la ya hillu lahu an ya fa'ala fi'ila hatta ya labar. abinci zaka bayar sai kafin yadda zaka bada addini ba a yi ba da kake yin sa kuma duk mu'amala da za a bi tsarin Allah za ta gani za ka ji ta da daɗi amma ana bauta tsarin Allah za ka ji ta da ɗaci saboda kana idza kana zalika ta'amu zalika al-mawdi na wuce wannan fa kam yatasaddaqu ala kulli miskinin fi qawli malik من الشعير دين أمدا أو مدين in an tashi ga miskinai ga abincin za a raba shi ko nawa nawa ya kamata mudu ya ɗaiɗai ya kamata a ba su ko ko mudu biyu biyu ba aukin ka bayar da mudunan ba ka aka ce a ba mutum ɗaya wala kala malikun muddan muddan bikalul intati mudu ɗaya ke za a bada irin dai kama ko a bashi mudu ɗaya ko a bashi mudu ɗaya ko a bashi mudu ɗaya kaga ba hikima ne ba wajen ce ce za a ba mutum da yawa dan yawa da ta Allah bai yi alƙawarin ba da kuma da yadda Allah yi shi wani kuɗi a hannunsa yadda da san an kace gero da kaka a sa masa wuta a sa masa suna shiga suna tafiya da wani kuma ya iya da za ka ba shi dubu ɗaya ya dawo wata ne kawai za ka san da dubu ɗaya na da saura shi da ma bai taɓa tawa kuma ya je ya ajiye ta ne ya koma irin yadda yake rayuwa ya matsala ya matsala ya zo ya rayu wannan dubu ɗaya ya ajiye ta sai ta ɓace zai ka san dubu ɗaya sana'a. Kulto, saboda haka nan kawai sai dai maganin yunwa ba su mudu daidai mudu daidai fa in kuwa muhu alaihi jamrat idan sun masa kiman dibino ne ayi uhu ala lam asma in malik ba zai ce ban ji daga mali kuma ya ce dibino yayi bitamri shay'an yanzu ne ya rage walakin Kin kana zalika fa amutu baladi idan tamurin nan abincin mutanen nan garin ne ذلك طعام تلك البلدة أجزاؤه تصدقوا على كل مسكين بمد مد ولا شيء إن كان ذلك طعامه تلك البلد نعم ميسر أوه لكن أراكم ناكم ba zai cutar ba sosai in kana ka ara ko da akwai ara ta ne ko da ba a sa shi ba akwai shi tunda shi da yake faɗin maganan ba maliki ba ala kulli bi muddin muddin وهو عندي مثل زكاة الفطر أورينا دوانا فكمكونا فروكا إذن سكمكونا في الدفين قلت فهل يقوم عليه إبخا أو عدفا أو شيئا من القطان إن كان ذلك رام القوم الذين أصابوا الصيد بهم بينهم سيفشين ana iya kimanta wannan naman dabban da aka kashe da himma wake ne ko dasa nau'i ne na wake au shay'an min al-qatani ko dai wani abu na masu kwanso kuma waken nan da zina da nau'i bakwai in kana zalika amul kau, in wannan ya kasance abincin mutanen ne alladina asaba sayt bainahum قال لم أسمع من مالك فيه شيئا لذا بنجيون أبو دك مالك وأرى أن يجزئ فيه نادى يا زيد زي ولا تروى ويجزئ في كفارة الأيمان بالله وأن زي ولا ترى آه كفارة رمز وعيد الله ولا يجزئ في تقويم الصيد ما لا يجزئ أن يؤدي في كفارة المدينة ويمين baya wadatarwa a kafaran a kiman naman farauta mala yi da zai abun da ba zai wadatar ba an yi adda a bayar da shi fi kafara fil yamini kuntu afa mu alaihi akitan ha iya kiman naman nan da cikui au zabiban ko zabibi inda zabibi ma da wannan cikui yakan kasance abinci abinci ne ga masu abinci abinci ne ma a ce ma mai daɗi da wanda abincinsu ne nan wurin su kala huwa ne ci kuma wasattu lakade min kafaratil aimani Allah kanan ka bari ku